taskar vision kuke saurare daga nan gidan rediyon vision fm najeriya da ke yada shirye-shiryen su akan mita 92.1 a babban birnin tarayya abuja da katsina birnin dikko mita 92.5 a jihohin sokoto kano da kaduna a birnin kebbi kuwa ana sauraron vision fm akan mita 92.9 sai kuma mita 92.7 a jihar gombe da gusau ta jihar zamfara za a iya sauraron vision fm kai tsaye a da yaushe daga ko ina a faɗin duniya haka ma mai saurare zai iya bibiyar mu ta shafukanmu na facebook x da kuma instagram domin tafka muhawara a kan labaran da muke wallafawa duk a vision fm nigeria mai saurare barkanmu da warhaka ni ne lawal aliyu ke kasancewa da ku a taskar a wannan lokaci wadda a cikinta muke kawo muku labaran duniya da rahotannin abubuwan da ke faruwa a Najeriya da sauran kasashen duniya. A cikin taskar ta wannan lokaci za ku ji cewa a ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu labarin bulluwar sabuwar ƙungiyar nan ta 'yan ta'adda da ake kira Lakurawa a jihar Sokoto. Lamarin da ya sanya masana lamuran tsaro jan hankulan mahukunta kan ɗaukar matakan hanzari don kada wanke hula ya kai dare. Za ta ɗauki mataki ne na tabbatar da cewa ta zauna da su ta tattauna da su ko kuwa a ƙarshe za ta ɗauki matakin bindiga ne ta ƙarfi. ‘Yan Najeriya da wasu ‘yan ƙasar Ghana kimanin 44 ne aka mayar kasashensu na asali bayan da aka same su da laifin zama ba bisa ka'ida ba a birtaniya za ku ji ƙarin bayani a matakan da ake ci gaba da ɗauka na rage yawan haɗura a ƙasar nan hukumomi na ci gaba da wayar da kan al'umma da kuma a matakan da ake ci gaba da ɗauka don rage yawan haɗura a ƙasar nan hukumomi na ci gaba da wayar da kan al'umma musamman fasinjoji da su fahimci gudunmar da za su iya bayarwa don magance wannan matsala bayan ya riga da ya hau kan titin to ya tabbatar da cewa ya bi dokar ka'idojin dokar titi dukkanin ka'idojin dokar titi ya tabbatar da cewa ya bi su ya bi san me hakin sa me haƙin mai tafiya a ƙasa me hakin dan uwan shi wanda yake da mota za ku ji cikin wannan da ma sauran rahotanni da hirarrakin da muke dauke da su a taskar ta wannan lokaci amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya ga labaran duniyar mai karantawa Ibrahim Bello Atiku. gwamnatin sojin Nijar ta sake tuɓe rigar zama ɗan ƙasa ga wasu jami'an tsohuwar gwamnati da ma wasu waɗanda ake kusa da su guda bakwai a ci gaba da amfani da sabon dokar sojin da suka kaddamar a cikin ƙasar. Shugaban gwamnatin sojin Janar Abdurrahman Tiyani ne ya rattaba hannu akan dokar raba waɗannan jami'ai da zama 'yan asalin ƙasar ta Nijar saboda abin da gwamnatin ta kira sabawa wasu dokoki kamar yadda aka sanar ta kafar talabijin. Waɗannan mutanen guda bakwai sun haɗa da da wasu ministoci guda biyu masu karfin faɗa a ji a gwamnatin tsohon shugaban ƙasa bazum muhammad wato saimi mas'ud da alkaci alhada waɗanda ake zargi da cin amanar ƙasa sauran sun haɗa da saidina mamman kadila tsohon kanal na sojin Nijar da Muhammad Sallah da Musa Sallah da ake wa lakabi da Kaunai waɗanda ake zargi da kafa wata ƙungiyar wa gwamnati bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar wannan dai ba shi ne karo na farko da aka wa mutane rigar zama ɗan ƙasa ba lura da matakan da gwamnatin sojin ke ɗauka da kuma zargin da take yi wa jami'an tsohuwar gwamnati da yunƙurin yi mata zagon ƙasa. Shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya yi alkawari a wannan Alhamis na miƙa mulki cikin ruwan sanyi ga sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. wanda ya lashe zaben kasar na ranar biyar ga watan nan da muke ciki a yayin wani jawabi da ya gabatar daga fadar mulki ta white house da ke amurka shugaban mai barin gado ya ce akwai buƙatar kawo ƙarshen dambarwar siyasa da amurkawa ke fuskanta musamman tsakanin magoya bayan jam'iyyar democrat da kuma na republican tuni ma dai shugaba Biden ya gayyace Donald Trump da ya zo su shirya yadda za a miƙa wa sabuwar gwamnatin ragamar mulki sai dai bai tsayar da ranar gayyatar ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na gidajen rediyon Bijin FM Najeriya. Najeriya da wasu 'yan ƙasar Ghana kimanin arba'in da hudu ne aka mayar su na asali bayan da aka same su da laifin zama ba bisa ƙa'ida ba a Burtaniya. Jaridar Guardian da ake bugawa a ƙasar ta Burtaniya ta bayyana damuwa a game da yanayin da ta ce ta sami 'yanci ranin da suka shigo ƙasar neman rayuwa mai inganci gabanin a mayar da su su inda ta tattauna da wani da ya yi yunƙurin hallaka kansa da wani da ya bayyana cewa ya zauna a Ingila na tsawon shekaru goma sha biyar amma duk da haka ba amince da shaidar neman mafakarsa ba lamarin da ya bayyana a matsayin tsagon rashin adalci tun bayan da jam'iyyar lebo ta hau karagar mulki a watan yulin da ya gabata an fitar da 'yan cirani kimanin dubu uku da ɗari shida da suka fito daga ƙasashe daban-daban bayan da yunkurin su na neman mafaka ya ci tura Gwamnatin Birtaniya dai ta sha alwashin ci gaba da korar bakin da suke zame mata alaƙaƙai ko kuma ƙadangaren bakin tulu. Ƙarshen labaran duniyar kenan. Labaran duniya kenan kuka saurara tare da Ibrahim Bello Atiku daga ofishinmu na Sokoto. Haka ma za ku iya ci gaba da sauraron labaran da kuka ci idan kuka kira hudu biyu ɗaya a layin ko na iyatal kyauta. Shin ko kuna son sanin abubuwan da cirutoci da ba a cika kula da su ba wato neglected tropical diseases suka kunsa? Sai ku kira hudu biyu ɗaya a layinku na iyatar kyauta domin sanin magunguna da hanyoyin kariya daga cirutocin da ba a cika kula da su ba wato neglected tropical diseases a turance. Yanzu kuma sai rahotanni da hirarrakin da taskar ta kunsa. za mu fara taskar ne daga arewa maso yammacin najeriya rundunar tsaron najeriya ta tabbatar da bullar sabuwar kungiyar 'yan ta'adda da ke gudanar da ayyukanta a jihohin sokoto da kebbi lamarin da ya sanya masana lamuran tsaro jan hankalin mahukunta a kan ɗaukar matakan hanzari don kada wankin hula ya kai dare a ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu labarin bullar ƙungiyar 'yan ta'addar da ake kira lakurawa a shiyar sokoto duk da yake sun daɗe suna gudanar da ayyukansu a wasu ƙananan hukumomin jihar. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka samu ɓullar labarin sabuwar ƙungiyar 'yan ta'adda da ake kira Lakurawa a shiyar Sokoto, duk da yake sun daɗe suna gudanar da ayyukansu a wasu ƙananan hukumomi na jihar. Bayanan da na tattara daga mutanen yankunan Tangaza da Binci, duk da yake sun ƙi aminta a ɗauki sautin su ko a ambaci sunansu. sun ce waɗannan mutanen sukan zo ɗauke da manyan makamai suna baiwa mutane umarni akan abin da ya shafi addinin musulunci kamar zakka sallah da dai makamantansu to sai dai na samu zantawa da wani mazaunin yankin da suke shigowa ta hanyar tangaza wanda ya saba da ayyukan su tun a ƙasar mali da yake yana tafiye-tafiye zuwa ƙasar mali sai dai bai so ambaci sunansa ba saboda dalilin tsaro can wannan yankin da gaskiya ta'addancin da suka yi yana da yawa in za ka akwai wani daji zai kai kilomita yana ganin hamsin in ka shiga babu abin da za ka gani banda gawawwakin motocin da suka kone kuma in aka samu aka siyo lokacin har da mutanen da ma ba kyalewa suka yi ba in sun same ka da wata matsala ka dan wani ma ko gemu abbe bari ba wannan zai iya zama laifi. idan suka kama mutum kuma da wani abin da ya shahi magani haka shi ma suna yin tsoron hukunci na wani ma kisa wani a harbe shi wani kuma su sa kasu yanke su amma nan da ya gaskiya ba su fara yin waɗannan abubuwan ba nan da a addini suke sannan suna a kirari akan duk wani wanda ya zalunci irin za su hukunta shi ko wani kawai ma nan ana maulidi ma nan dai suka zo suka wace mutane suka ce ba a yin maulidi sai da suka sa musu wasu sharuɗa wanda ba a kaza ba a kaza ba a kaza sai abin da dai suka so dai sannan shine za a yi. Ko a makon jiya da mahalarta kwas na talatin da uku na kwalejin horar da dabarun tsaro ta Najeriya suka je Sokoto domin ziyarar aiki dangane da kwas ɗin da suke yi sai da mataimakin gwamnan Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir ya yi musu bayani akan wannan kungiyar. The group is known to be a faith-based idealist and assessment carried out indicate that They possess weapons ya ce an san ƙungiyar azaman zaman ta 'yan kishin addini kuma binciken da aka yi ya nuna suna ɗauke da muggan makamai sai dai kuma duk da haka ya ce jami'an tsaro na aiki babu kyakkyaftawa domin magance barazanar da waɗannan mutanen suka haifar ya ce gwamnati na aiki kud da da jami'an tsaro na gwamnatin tarayya domin magance wannan matsalar to sai dai masana lamuran tsaro na ganin cewa akwai bukatar gwamnati kada ta ɗauki wannan batun da sassauci kamar yadda masanin tsaro detective awal baladir mai iya ke cewa wato yawanci idan aka ga mutanen nan sun yi kama da musulmai za iya samun wato waɗanda suke musulmai ne kuma waɗanda suke iya jin yare irin nasu a yi amfani da su su zauna a ƙauyen su yi mu'amala da su su tattara kowane irin bayani da ake so a gane na mutanen nan na farko a gane cewa mutanen nan da me suka zo na biyu a gane cewa wani irin karfi suke da shi na uku na suke samun kuɗaɗen da suke bawa mutane don jawo hankalin su shiga cikin addinin su na biyar kuma shine a cikin abin da suke da'awa a kai menene da'awarsu menene suke korewa wanne ne suke karfafawa dangane da addini suke koko dangane da al'ada ne koko neman kuɗi ne suka fito yi koko wata manufa gare su na cimma burinsu na mamaye yankunan don su kafa ƙarfin ikonsu a garin ko kuma a ƙasar za ta ɗauki mataki ne wato na tabbatar da cewa ta zauna da su ta tattauna da su ko kuwa a ƙarshe za ta ɗauki matakin bindiga ne ta ƙarfi mutanen yankin dai sun bayyana cewa duk da yake yanzu mutanen ba su cutar da kowa asali ma suna faɗa da barayin daji da ke haddabar mutanen yankunan akwai shakku da fargaba kan abin da za su iya zamawa a nan gaba musamman duba da cewa suna ɗauke da manyan makamai tuni dai da manyan jaridun ƙasar nan suka rawaito cewa rundunar tsaron najeriya ta bakin daraktan hulɗa da kafafen haɗa labarai na ayyukan tsaro manjo janar edward buba ta tabbatar da bular waɗannan mutanen da ke ayyukan su a jihohin sokoto da kebbi muhammad nasir daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir nan gaba za mu sake komawa jihar sokoton har yanzu dai a kan batun tsaron ne amma a jihar bauchi ganin yadda wasu batagari a najeriya ke salwantar da rayukan mutane ba tare da wani dalili ba an shawarci shugabanni da hukumomin tsaro da su sake dabarar kare rayukan 'yan ƙasa tare da magance matsaloli da ke sa mutane ɗaukar doka a hannunsu. Ustaz Aliyu Sa'idu Gamawa malamin addinin musulunci ne a jihar Bauchi shi ne ya bayyana hakan cikin hirarsa da manema labarai a jihar Bauchi wakilinmu Mu'azu Harɗawa daga Bauchi ya aiko muna da wannan rahoto Gani yadda ake samun kashe-kashe daga lokaci zuwa lokaci a sassa daban-daban na Najeriya, an shawarci hukumomin tsaro da shugabanni da su kasance sun samar da tsari wanda zai sauya yadda ake gudanar da samar da ingancin tsaro a Najeriya. Ustaz Aliyu Sa'idu Gamawa, sarkin malaman Gamawa, shine ne bayyana haka cikin ganawarsa da manema labarai, inda Ustaz Aliyu Sa'idu Gamawa ya bayyana kaito game da yadda ake kashe mutane ba ji daji ba gani a sassa daban-daban na Najeriya kuma hanyoyi daban-daban. Don haka ya shawarci gwamnati da ta sake tsari yayin da su ma jama'ar ƙasa kamata su dage da addu'a domin ganin bayan wannan matsala. Mazubar da jini yana jawa bala'i mai yawa a ƙasa. Yin sabo yana jawa bala'i a ƙasa. To matsalolin matsi da yunwa da talauci da fatara da zubar da jini da kashe rayuka wajibin al'umma a koma ga Allah. Mu tuba zuwa gare shi mu bauta masa da gaskiya, mu riko da gaskiya da amana, kowa ya yi kokarin sauke haƙƙin wajibi wajibi da yake kansa matukar yana shugaba jama'ar kasa kowa ya rike girma shugabanci mu zauna lafiya cikin aminci in mun yadda da abin da shari'a ta tsara za mu zauna lafiya in kuma kowa ya magana da wayonsa da wayewarsa ya faɗa abin da ransa yake so to kowa kuma zai ga abin da baya so muna fata Allah ya ba mu zaman lafiya asali siyasa dai hanya ce da ake bi don a shugabanci al'umma ko hanya ce da ake bi jama'a su zabi shugabannin su to mu a kasar nan mun samu kuskure wasu daga cikin yan siyasa suna yi ne akan bukata to ita kasuwar bukata ba ta biyan bukata domin shi mai neman a zaɓe shi kuri'ar ku yake so ba ku yake so ba ba al'ummar yake so ba ƙasar yake so ba wani tsari ne da shi ne da zai gina muku rayuwa ba ko ya kula da addinin ku ko mutuncin ku ba kuma kuma wanda za ku yi zaɓe kuɗin sa kuke so ba shi kuke so ba haka in ya zo ba ku kuɗi ya ba ku abin da kuke so in kun ba shi kuri'a ya ba kun ba shi abin da yake so da an haɗu a kasuwar bukata kuma in ya samu shi san abin da zai yi haka wajibi ne ga mutanen kasar mu faɗaka mu zaɓi mutanen kirki da suke da manufa mai kyau kuma mu zaɓi mutanen da muna da shi shaida mai kyau a kansu cewa za su tsare mana mutuncinmu da addininmu kuma za su kula da rayuwar mu za su wahala saboda su tsare mana kasar mu sannan wajibi ne su kuma shugabanni su ji tausayin al'ummar kasa su ku taya mu da addu'a ku tsaya mu haƙƙinku na wajibi ku yi don Allah karshe abin da zan kira shi ne da shugabanni da suke shugabantar mu da mu da waɗanda ake shugabanta duka za mu koma ga Allah mu kowa Allah zai tambaye shi akan abin da yayi a rayuwar al kada kowa ya tsammanci cewa in ya ci zabe ya ha'inci al'umma aka wahalar da jama'a wai ta kare ana Najeriya a'a akwai bayan Najeriya shine wurin Allah kar ku yi tsammanin kun yi ta zagin shugabanni kun yi ta la'antar su akan kun sani ko ba ku sani ba akan sun sani ko ba sani ba ku dauka ya wuce a'a duk shugaban da aka zage shi ba bisa haƙƙi ba shi ma ranar alkiyama Allah zai fanshe masa haƙƙinsa da aka wajibi ne mu kula da wannan duka da al'amuran muna mayar da shi zuwa ga addini muna mayar da shi ga kyakkyawan tunani da hange mai kyau da ilimi da manufa ba za a samu wannan matsala ba muna fata Allah ya fishe mu daga halin da muke ciki musamman halin matsala Allah ya datar da mu zuwa ga rayuwa mai albarka Ustaz Aliyu Sa'idu sarkin malaman gamawa kenan cikin ganawarsa da manema labarai game da al'amuran kaito da suke faruwa na zubar da jini da kashe-kashen al'umma a sassa daban-daban na Najeriya. Mu'az Umar Hardawa, Vision FM daga Bauchi. To wa'annan rahotanni na zuwa muku ne daga nan Vision FM Najeriya kada ku manta za ku iya sauraron taskar a kai tsaye ko karanta labaran da muka wallafa a shafinmu na intanet wato FM visionfm.ng. Lawal Aliyu ne ke kasancewa tare da ku a taskar ta wannan lokaci. Sai ku ci gaba da bibiyanmu a shafukanmu na Facebook, X da kuma Instagram duk a Vision FM Najeriya. Madalla. a wani mataki na rage yawan gurɓacewar muhalli musamman a inda al'umma ke zaune kotun tafi da gidanka ta jihar sokoto ta tabbatar da bin dokokin muhalli ta kuma jakunan masu kone-konen tayoyi a cikin gari da su guji aikata hakan ko su fuskanci fushin shari'a wannan na zuwa ne bayan samun ƙorafe korafe da aka yi akan wasu mutane da ke aikin ƙone taya a cikin unguwar ƙurfi. lamarin da ke ɓata yanayi da kuma iskar da al'umma ke sha bayan gabatar da mutane uku a gaban kotun ta gargaɗe su da su daina kone-konen tayar a cikin al'umma yayin da yanayin hunturu ke kamawa masana kiwon lafiya sun ce iskar da mutane ke shaƙa za ta iya gurɓacewa saboda ƙone shara da tarkace da ake yi a kusa ga wuraren da al'umma ke zaune ga ƙarin hasken da sakataren kwamitin tabbatar da bin dokokin muhalli bashar muhammad kofar kwari ya yi wa taskar bishan kotu ta yi hukunci a kan su kuma ta ba da umarni ga jami'an tsaro na horin kaya dss da 'yan sanda da civil defense ta hukuma wadda ta shahar ta tsaro ta ba da umarni duk wanda an hukuma gani shi na ƙuna taya ba nan ɗaya ba duk zagayen jihar sokoto a kama shi sannan muna kira ga masu ƙuna taya na jihar sokoto to da allah duk inda suke ƙuna taya wanda inda yake kusa ga gari da allah su daina ba za a hana mu kowa neman abincin da ya ci ba amma shi da kyau su samu wurare waɗanda ya zan ba za su cutar da mutane ba ko da suna ƙuna taya su saboda wannan hayaƙin da ke tasowa gaskiya shi da cutar suwa ga al'umma saboda haka na ma ga dace mu kira gare su da su da waɗanda ka yi da waɗanda ba su yi ba ko masu niyyar yi da Allah sai a daina a samu wurare can gaba cikin daji inda za su yi aikin su babu wanda zai takura su. Sakataren kwamitin tabbatar da dokokin muhalli Bashar Muhammad Kware kenan a zartawarsa da taskar Bishan. yanzu kuma sai jihar zamfara a kan sha'anin kare rayuka wata ƙididdiga ta nuna cewa shekarar 2023 da ta gabata an samu asarar rayuka a ƙalla fasinjoji dubu yayin da gwammai suka jikkata sakamakon haɗura da lalacewar hanyoyi da kuma tuƙin ganganci a wasu direbobi. a matakan da ake ɗauka don rage wannan haɗura a ƙasar nan hukumomi na ci gaba da wayar da kan al'umma musamman fasinjoji don su fahimci gudunmawar da za su iya bayarwa domin rage matsalar daga gusau ga rahoton Husaini Muhammad Bala. A dukkanin watanni hudun ƙarshen kowace shekara ana yawan samun ƙaruwar haɗuran ababen hawa da kan kai ga asarar rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu a cewar Tijjani Ilyasu da ke zaman shugaban hukumar kiyaye haɗurra ta ƙasa reshen jihar Zamfara. Ko direba ya tabbatar da cewa na ɗaya ma ya cancanta tuka mota kafin ya tuka. Ya cancanta tuka mota shine yana da ilimi da ƙwarewa ta tuka irin motar da yake so zai tuka. Na biyu kuma yana ya kamata a ce direba kafin ya hau kan mota ya ɗauki bayan Allah cikin motarsa ya tabbatar da cewa motar nan tana da cikakken lafiya da za ta iya tafiyar da ya sa a gaba zai yi. Na uku kuma bayan ya riga da ya hau kan titin to ya tabbatar da cewa ya bi dokar ka'idojin dokar titi dukkanin ka'idojin dokar titi ya tabbatar tabbatar da cewa ya bi su ya bi san me haƙin sa me haƙin mai tafiya a ƙasa me haƙin dan uwan shi wanda yake da mota shi kuma fasinja wannan tsari namu na wannan shekara yana gaya masa cewa to shi ma fasinja fa yana da right wato yana da yanci yana da dama da ba zai yadda doka ta yadda kada ya bari a yi wasa da rayuwarsa saboda haka dole dole fasinjoji su tsaya dole su miƙe dole su tsawata dole su yi magana dole su tabbatar da cewa ba sai mu muna wajen ba ko ba ma wajen sun tsaya sun tsawatar da direbobi sun tabbatar da cewa direbobi sun eh, tuki na ka'ida ka'ida saboda yawanci dukan an yi hatsarin kamar da faɗa a farko su abin ya fi shafa ba direbobi ba. To sai dai a cewar Farfesu Ahmad Galadima malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau inda ya bayyana matsalar rashin ƙwarewar direbobi da kuma shaye-shayen kayan maye a lokacin tuki da rashin lafiyar ababen hawa a matsayin hanyar da ke ƙara kawo yawaitar haɗurran. Akwai kuma abubuwa wanda suka shaye su kansu karafunan da ake hawa ba a kula da su ba a gyara su yadda ya kamata lokacin da a yi gyara ba a gyara ba a sa man buri da kuma su kansu hanyoyin namu na hanya ta lalace ba a gyara ba illar ruwan sama illar jefar da itace saman hanya da su to da ƙarshe na nuna cewa illar yawan haɗurra a ƙasa tamu ta Najeriya yana haifar haifar da abubuwa da dama akalla shekara ta 2023 da ta wuce fiye da mutane 5,000 suka mutu sanadiyar hadarin mota kuma fiye da mutum 300 sun samu raunuka kala daban-daban wasu har yanzu suna asibiti tsakanin shekara ta 2022 zuwa shekara ta 2023 fiye da mutum miliyan ɗaya suka samu raunuka sannan fiye da mutum 100 suka samu rasa rayukansu a irin wannan a takaice wannan ta tamu ta Najeriya ana hasarar naira miliyan 100 zuwa sama a duk shekara wanda daga shekara ta da goma zuwa yanzu idan ka diba an yi hasara fiye da tiriliyan ɗaya da naira miliyan hudu sanadiya haɗora. Yayin gudanar da taron, Sheikh Ahmad bin Umar ma ya yi ƙarin haske akan abun da ya shafi tutsen ababen hawa a musulunci. Wajibi ne malaman musulunci su hito su haɗa kai da jami'an tsaro gaba ɗai musamman jami'an tsaro shurɗatul murur wanda laraba ka ce ma shurɗatul murur masu kula da hanya mu anan namu irin wannan hukuma to da yan sanda da komi a zo a yi haɗin gwiwa a karantar da al'umma a fahimtar da al'umma a nisanci zubar da rayukan jama'a ta hanyar tuki a nisanci wasa da jini da wasa da dukiya da wasa da lafiya ga abin da ya shahi sha'anin matsalar tuki ya yi daidai sannan ya daidai da shari'ar musulunci duk addinin sama kiristanci yahudanci da duk wani addini na sama kuma ya ittifaki cewa ka'idodin nan daidai su an tsara su ne don tsare rayuwa an yi kira ga direbobin ababen hawa a ƙasar nan da su guje ma yin tukin ganganci da kuma wasa da rayukan al'umma Hussein Muhammad Bala daga Gusau taskar Bishon a Najeriya. Kuma da haka ne taskar ta wannan lokaci ta kammala a madadin kowa da kowa musamman wadda ta shirya taskar tsaf kamar yadda kuka ji ta zainab muhammad daniya ni lawal aliyu da na gabatar ke cewa na barku lafiya sai mu tara a taskar mu ta yammaci ma'asalam